بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم فأنساهم أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah godiya da ya kaddara cikin ikonsa da yardarsa ya samu ka zama ɗaya daga cikin wayanda suka samu kansu a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa mai albarka ta girbe ba yaro aka cewa ko girbe tiri ko fulani da settlement wannan unguwa ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sayyama albarka cikin shan shekaru kaɗan wadda in kalli ta ba shekarun da aka asasa wannan unguwar da ci gaban da ta samu to ba za ka kaddara cewa wannan ci gaba ya samu cikin ya yan shekaru ba za ka yi tsammanin unguwa da wasu shekaru ne gari da ba su yawa da aka sawa amma saboda an samu jajirtaccen mutane waɗanda Allah ya kaddare suka fara zama shi wannan unguwar sai zama unguwar ta samu wato kyakkyawan tsari da kyakkyawan shugabanci har ga shi ta samu ci gaba wanda duk da abubuwa da ake aikatawa a wasu sassatanni na cikin wannan gari wanda marasa kyau da ya ka ji an ce wannan unguwa an samu an ayi kaza an yi kaza ko kaza ya faru kaza ya faru mara kyau saboda Allah ya kaddari tun da aka asasa ta an samu da ci jaman kirki wanda suka riga kuma suka yi tsaye suka ci gaba da yada wannan yankin nasu ya zama har ga unguwar ta zama ta zama yanzu kai ka ce shi su unguwar ta ce kare da hamsin da kawa saboda haka Allah ta ta musu da alkhairi kuma ya sanya a wannan alkhairi suka asasa alkhairi kada ya tsaya gare su su kadai ya yi da su da yaya da jikoki da jikokin jikokin za su nan gaba wanda cikin alkhairin suka aka sa akwai wannan masallaci wanda suka yi tsaye kafin nan zaune su dinku su ma Ahmad da sauransu wanda suka yi tsaye har Allah ya kaddare aka samu wannan masallacin a lokacin da an ka aka wannan masallacin cewa aka yi zuwa wannan da kan da kai na masallacin kan da dadi ka ake masallaci wanda ga masu gagarin da hawa daji a cikin daji haka ake bada misali amma da duk wanda ya zo wannan unguwa ya san masallacin nan ba daji yake ba wannan masallaci ya zama tsakiyar gari shi yasa ake son mutane masu hankin nesa su asasa abu ba dai yanzu ba don nan gaba ga shi ya zama masallacin juma'a wanda al'umma tana amfana da shi to da kamar roƙo Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi kuma aka yi tsaye suka yi tsaye suka azzaka ilimi da karantarwa a cikin wannan gunguwa suka azzaka makaranta wanda masallaci na san kafin wannan masallacin akwai masallaci da aka fara azzakawa can kusa ga gidan shi dinku wanda na san sani na da wannan gunguwar na aka fara ka azzaka masallaci kafin ma a gina wannan domin yana da cikakkiyar tarihin wannan abubuwan don da ni aka asasa ta da ni aka asasa ta ni ne rika layin aka auna nan fili a wannan abubuwan cikin gano da ni lokacin da aka buɗe wannan abubuwan zamanin mulkin aliyu don haka ba wani wanda ya riga da sanin hakikanin yadda unguwan nan ta taso kamar ku ne yanzu ci gaba da aka samu cikin shekaru fatan ubangiji Allah da saka muku da kai da tijawa da wannan unguwar sai ta ta yi daidai da su ta dace da su Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi ya sa su zama lafiya kuma ya sanya alkhairin nan ya zama cikin 'ya'yansu da jikokinsu na sanar da ga unguwa ta yake wa addini ya karu to ba shi ya kawo kai dai ba Duk dole akwai wanda so ka kara kai so ka ɗauka har Allah ya kaddari aka samu cigaba abubuwan suka ci gaba haka shi ma limanin wannan masallaci Malam Usman ana nufi addu'a ta musamman Allah Ubangiji ya ƙara zafafa shi ya ƙara mishi lafiyar gwiwa irin yadda ya zo ya jajirce ya tsaya tsayin daka aka ci gaba da karantarwa har Allah ya dandari ci gaban da aka samu ya samu kamar da muke ganin sa a jiran bayyane a kamar a fatar Allah Ubangiji ya ƙara zaka maka da alkhairi kuma ina kira da da cijawa da matasa na wannan unguwa ku ba da goyon da haɗin kai da wannan malami malami ne malami ne mai tsoron Allah mai kimanta a wanda kuma idan ya sa wurin sha'anin karantarwa da da'awa ba mu da saboda haka ina za a ƙara dagewa kawo dukkanin alkhairai na da ba samu na unguwa yanzu wani babban abin wani ciki da shaguma da wannan unguwar na ga tituna na an zaba da ko'ina domin cikin abubuwan da ke raya gari ko unguwa banda irin makaranta da masallaci shi ne a samu tituna su shiga su fita wanda yana da cikin abin da ke raya unguwa sai zama unguwa ta samu ci gaba ta ci gaba kuma an samu sauƙin ma'amala da abubuwan hawa a cikinta duka wannan unguwar da shi Allah wannan ci kuma cikin yan shekaru goma sha wani abu za ta muna fatar Allah ta albarka da wannan a abin da nake sai zan taba kadan da yake lokaci ya riga ya tafi kuma wa'azi yanzu aka fara domin ga sakataren majalisar malamai nan da bin nake lokacin kuma shugaban a nan dai kungiyar mai da malamai ta jihar gari kuma yansi na jiha na kungiyar jama'a da nasu gida wani ba masa sirra kuma shugaban kwamitin kula da dukkanin kadarorin kungiyar izala na jihar gari dukkan wani abu wanda an mallaka kungiya masallatai ne makaranta abin da ne motoci ne Na duk wani abu ne wanda aka ce makadara ta koke da to karkashin sa kulawar wannan abin take da haka yana nan zaune kuma insha Allah zai zo shi ma ya yi wa'azi in Allah ya yarda saboda haka wannan unguwa ta yi sa'a da wa'azi kuma ga matasan malamai na zaune. duk da ban san wani wa'azi cikin zuwa a yi ba amma na san da yawan su da sanan na gani ba na san ba su yi wa'azi ba alkhairi wanda kuma suka yi Allah ya ba ikon aiki da abin da suka karanta da mu da haka yan uwa musulmi wannan shine addinin musulunci kuma shine abin da wannan kungiya ta jama'a da ta bi da wanda sunna take kira a kanta wanda kuma kamar da aka sani wannan wa'azin ana gudanar da shi ne karkashin a kwamitin da na birnin kirin lokacin zaman ko ya fata haka ne wanda ba shugaban nan da wani zaune malam Allah kawo ne shi shugaban da'awa na wannan karamar hukuma ta da nake da lokacin zaman tare da dukkanin mataimakansa tare da a ɗaya musu da nake da lokacin zaman malam umar adamu mai fara da sauran mataimakansu duk suna nan zaune wanda ba su da wani aiki sai zamani na farko suka ko kowa to ya kamata su yi suka fara tunani wani jin kai shi yasa cikin wannan mata ya ibn Muhammad al-Razi ɗaya daga cikin akamata Imam Imam Bukhari cikin makamata wanda ya aka hada wajen wa'azi da kuma jawo da wa'azi da jiki cikin abin da yake cewa yake

wannan shi ne an ba shi yi to an ce kamar duniya ka yi gaba ta ce ka ce ka a ranar ba duniya ba a ki ne kamar duniya ka yi gaba ba ai ba mu inda za ka shi ne mun ka ka da ka da ka ka da ka yi ka da shi a

إن إن من هذا كله بالرأس والله هذا من اللي حتى أنا كان هذا ولا من أحكي أي ولا أحكي إذا هو Thank you. kenan a sai duniya da zama kanka kada zama cikin gabarin da cikin haske da kamshi da jin daɗi a cikin mala'iku masu da yau da kira to ka yi kanka da ya aiki da ya shirya da Allah. ka ne ga ruwa sai kuma na cewa sai daga al'amurai. Da jiga kuma na zabarai ne ko kuma gobe shi tsohon kan بما kaɗan zai zan kamar kimanin kwarar zarra ko kwarar zukurwa na aiki ko bi zama na gari. Allah ya rasa yi da wannan aikin. An auna shi aiki kama sakamakon a kai ne. Kake tsammanin Allah ya mantuwa. Wallahi Allah baya mantuwa da abin da ka aikata. Tun sun da kan falaka. Tun sa yanka yana nan bude. Tun sun da aka faɗi maka lissafi. Ana nan rubuta zuwa abin da ka yi. Na alkhairi da na shari'a. Allah kun baya mantuwa alƙawarin Allah bai bace ba kuma ta da kuka nasiya saboda ka yan uwa lalle shi ne kamar da ya bin mara da yake cewa mai hankali shi ne wanda abu na biyu shi ne ya gina da kafarinsa ka iya sige shi a wani uku wa arda rabbahu qabla an yalqa ya yarda da ubangijinsa kafin ya haɗu da shi Yan yadda mai yarda ubangiji kafin ya haɗu da shi don suka ce za ka haɗu da shi amma yana cikin tsananin fushi da kai a kana haɗuwa na ba za ka so da ba za ta yi kyau ba za ta yi ba to bale Allah ka hana da Allah Allah yana cikin tsananin fushi da kai kuma ka hana da shi ka sa haɗuwa nan akwai matsala ko to mai hankali shi ne wanda zai kokari duk wanda zai yi zai kokari shi ne mai ga ubangiji ka yi a da shi ta ubangiji ka yi a da shi ta hanyar yin ayyukan kwarai da nisan ta ayyukan da ba na kwarai ba. Sai da ko a mutum a da yarke ka haɗu da Allah, kana Allah ya da Ubangiji, ka bar duniya kiyama duk shekarun da kai na duniya shekarun da kai kai cikin kabari sun ninne ta sun ninne ta sun ninne ta ne kin bare ki bisa ga wanda kai duniya to ba yau da kai lahira a wuta kuma da Allah Allah ya kare mu daga wuta shekarar da kai da kai cikin kabari ka yan ma ai ta kiyama ai ta ne kada jiran jijjiyar lokaci eh shekarar da kai to kana da yan shekarun da duniya cikin cikin kabari kai hasara shekarun da ba su da iyaka Allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da abin da yake kuma ya mana shi da mu shi gida assalamu alaikum wa rahmatullahi